Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 11 ga watan Yulin 2019 Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa ta musamman da muka yi da wani tsohon shugaban karamar hukuma a Najeriya akan 'yancin gashin kai da aka bawa ƙananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar yawan al'umma ta duniya da nufin faɗakar da al'umma da kuma hukumomi. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana ra'ayinku wani bincike da aka yi ya nuna cewa yawan jama'a zai karu a duniya inda aka ce yawan jama'ar Najeriya zai ninka har sau biyu. Menene ra'ayinku game da karuwar yawan jama'ar? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Ƙasar Kamaru ta fara rarraba dubban awaki da tumaki ga mazauna ƙauyukan da ke iyakar ƙasar da Najeriya daga arewa da zummar hana matasa marasa aikin yi shiga ƙungiyar Boko Haram. Manufar shirin shine dabbobin za su samar da kuɗaɗen sawa aljihu da za su taimaka wa dubban iyalai a kuma hana su shiga ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke musu alkawarin ayyukan yi. A wannan makon ne gwamnatin Kwamaru ta fara amfani da wannan mataki na ba zato ba tsammani a matsayin makamin yaƙi yaƙi da 'yan boko haram an yi wannan shiri ne da zummar samar da dabbobin don samun kuɗin kashewa don kuma a dakile dabarar 'yan kungiyar wajen ɗaukar sabbin mayakanta a ƙauyen salak wata 'yar shekara goma sha bakwai mai suna umar nafisatu ta sami tumaki hudu Nous sommes des orphelines des pères et des mères. On va élever les chèvres là et pour bénéficier de plus en plus. Nafisatu ta ce tana sa ran ta sami 'yan tumaki don ta sayar da su ta biya kuɗin makarantarta. Ita dai kaɗai take kulawa da kanta bayan da iyayenta suka mutu. rahotanni sun bayyana cewa jami'an amurka na shirin fara samame na farautar bakin haure ranar lahadi mai zuwa kuma ana sa ran za su auna akalla mutane dubu biyu da ba su da takardun zaman kasa waɗanda kuma aka riga aka ba da umarni a maida su ƙasashensu wasunsu saboda ba su iya zuwa kotu ba don a tantance ko a tusa ƙeyarsu ko a su bisa ga dokar ah, bakin ƙasar. duk da cewa hukumar shige da ficen amurka da ake kira ice a takaice bata tabbatar da matakin ba shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin tusa keyar miliyoyin bakin haure zuwa kasashensu kamar ko da yaushe burin hukumar ice shine kawar da mutane da suka shigo amurka ba bisa ka'ida ba waɗanda ke zaman barazana ga tsaron ƙasar da rayuwar jama'a da kuma tsaron iyaka a cewar matthew brook mai magana da yawun hukumar ice a wata sanarwa brook ya yi uh, uh, cikakken bai bada cikakken bayanai akan ko akwai wasu matakan da za su biyo baya ba amma dai ya ce duk waɗannan suka, saɓawa saba wa dokokin shige da ficen amurka ta yiwu a kama su a kulle su kuma idan ta kama a fidda su daga ƙasar bisa ga dokar da trump ya sa wa hannu za a tusa ƙeyarsu Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan da man Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnatin ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar, amma suka juya da baya bayan sun samu saƙon kashedi daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. dakarun iran na musamman sun musanta zargin da birtaniya ta yi wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran fars na iran ta faɗi cewa jiragen ruwan sintirin iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan birtaniya a wani lamari na daban kuma jiya laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa ba da daɗewa ba ba zai ƙara sanya takunkumi karya tattalin arziki a kan iran bayan haka amurka ta zargi iran ɗin da yin barazanar nukiliya wadda ta saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 da zumar dakatar da shirin ƙera makaman nukiliyar iran ɗin manyan masu ra'ayin mazan jiya na shirin zuwa fadar shugaban amurka ta white house yau alhamis don tattaunawa akan yadda za a tunkari batun rahotanni da labarin da ke fitowa daga kafafen sada zumunci na yanar gizo amma manyan kamfanonin sada zumunci na twitter da facebook ba za su je taron ba rahotanni sun bayyana cewa ba a gayyace su ba babu cikakken bayani akan babban taron da za a yi a white house da kuma waɗanda aka gayyata amma dai taron ne taron na zuwa ne daidai lokacin da ake caccakar kamfanonin ta ɓangarori daban-daban wasu na nuna cewa kamfanonin na sada zumunta na danna ra'ayoyin masu ra'ayin mazan jiya wasu kuma suna nuna cewa kamfanonin ba su kare ma'abota shafukan daga labaru ba da ba na gaskiya ba da kuma rubuce-rubucen batanci yadda ya kamata. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarni saka wa ƙananan hukumomi su kai tsaye ba tare da gwamnonin jihohi sun yi musu ba bakera ba. Yanzu haka wasu gwamnonin ƙasar suna ganin cewa ƙananan hukumomin ba za su iya tsayawa da ƙafarsu ba. Dangane da haka na tuntuɓi tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye a jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birnin da kewaye Dr. Muktar Ishaq ya kasai kan wannan batu na 'yancin kai da kananan hukumomi suka samu na kuma fara da tambayarsa koya ya ji da wannan lamari. wannan gaskiya abin murna ne abin farin ciki ne kuma abin ai marhabin ne da shi domin ba zan manta ba muna shugabannin kananan hukumomi lokacin ina shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jihar kano ina ɗaya daga cikin shugabannin kwafin shugabannin kananan hukumomi tarayyar najeriya mun je mun ga mai girma shugaban ƙasa muhammad buhari akan maganar nan ta a ba wa kananan hukumomi cin gashin kansu kuma ya mana alkawari ya faɗi mu rubuto abubuwa da yadda muke ya kamata su kasance to muna cikin wannan tsari allah ya kawo ƙarshen wa'adin shugabancinmu kuma ya kawo sababbin shugabanni suke shugabanci a yanzu kuma na san wayannan abubuwa sun tsora daga inda muka yi magana da mai girma shugaban ƙasa wannan a yanzu haka wannan umarni da aka bayar za mu yi alfaharin cewa mu ne muka dasa ɗan bassa kuma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi. Ka wannan abin a farin ciki ne a murna kuma a taya shugabannin cewa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a tare da su ya zama alkhairi ga al'ummarsu ya zama alkhairi ga tarayyar Najeriya baki da. To wane irin alfani kake gani su mutanen kananan hukumomin za su samu? To kasan shi wannan bawa kananan hukumomin cin gashin kai abu ne wanda yake yana haɗe da tarkoko da yawa. Idan ba an kalli yadda abubuwa suke ba kuma an ɗauki matakai na gyara ba, ina tabbatar maka da cewa wato akwai matsaloli a tattare da wannan al'amarin wannan yake kuma in ba a yi hankali ba maimakon a sai gajiyar abin sai kuma abin ya zo ana cewa dama an tsaya a gidan jiya abin da yasa nake gaya maka ka shine idan barin baka misali da karamar hukumar da na shugabanta hmm. na shugabanci karamar hukumar birni da kewaye a lokacin nake shugaban karamar hukumar birni da kewayen nan a duk wata idan mun samu kaso daga gwamnatin tarayya na rabon arzikin ƙasa da ake bamu sai gwamnatin jiha daga wato asusun haɗin gwiwa tsakanin ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha sai ta cika mana aƙalla miliyan saba'in muke iya sauke nauyin albashi na ma'aikatan da suka rataya a haƙƙin ƙaramar hukuma sannan mu samu mu biya haƙoƙinsu mu kuma zauna lafiya to idan yanzu aka zo da abin da ake barwa kawai daga kasan gwamnatin tarayya za a turo shi kai tsaye gwamnatin jiha ba za ta shigo ta ba da wannan talauci da ke bayarwa ba ina gaya maka karamin hukumar birni da kewaye in dai ba gyara aka samu aka samu kari daga abin da gwamnatin tafiya take baka ba to za a shiga matsala albashi na biyan sai zama abu ne mai wahala gaske. na ce ina kuma kudaden shiga da kananan hukumomin suke samu ko kuma kamar misalin da ka ba mu karamar hukumar birni ina kudaden shigar da take samu kananan hukumomi kudaden shiga wato matsalolin da ake samu al'ummar mu har yanzu ba su fahimci ma magana su biya haraji ba yayin da ɗan siyasa ya zo ya ce ya matsa a biya haraji daga nan za a fara cewa ya gallaza wa mutane shi kuma harajin nan wajibi ne a biya shi domin da shi ne za a samu a gabatar da ayyukan raya ƙasa harkar ilimi harkar lafiya harkar noma harkar abubuwa da yawa na ci gaban al'umma idan mutane ba za su ba da tallafi na abin da ya kamata su ba da tallafi a kan zama to akwai matsala ba inda za a ji Dr. Muktar Ishaq ya kasai kenan tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye a jihar Kano da ke Najeriya. A duk ranar 11 ga watan Yulin kowace shekara, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar bikin yawan jama'a da nufin samar da tsarin yawan jama'a. Kana da zayyana ayyukan da za a samar musu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya haɗa mana. a dangane da hakan ne majalisar ɗinkin duniya ke amfani da wannan ranar don faɗakar da hukumomi da kuma al'umma abubuwan da ya kamata su yi a yayin da ake ci gaba da samun hayayyafar al'umma a dukkan bangarorin duniya malam anas ibrahim malami ne a jami'ar garin kashiri a jihar gombe ya yi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan ranar da aka shafe kimanin shekaru 32 ana bukinsa faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don ta nuna wa al'umman duniya yanayin yadda ake karuwa na biyu yadda za ake wa duniya yadda talauci yake addaban mutane yanayi da aka ware yawan aife-aife da mata suke suke shiga lokuta na hatsari na mutuwa musamman a faɗakar ne ga yadda za a gane al'umma tana tafiya tare da tattalin arzikinta ne shin me aka bari a baya sai dai kuma rahotanni na bayanin cewa a yanda ake bikin na wannan shekara ana samun karuwar al'umma a najeriya wanda ake danganta hakan da rashin tsarin iyali musamman a yankunan karkara hajiya maryam garba jami'a ce a kungiyar fahimta mai zaman kanta da ke fafutukar inganta rayuwar mata ta yi ƙarin haske kan batun a gaskiya wannan tsari har yanzu ana yi dai amma bai samu karbuwa yadda ya kamata ba tun ba a karkara ba mace mijinta ma ba su san menene muhimmancinsa ba so mata ba ta da ikon ma ta yi magana a kai don mijin bai san ma amfanin shi ba bille ma yadda matarsa ta je mata kuma ba ta da ikon ta je in ba mijinta ya bata goyon ba ya yarda a je bane muna da zaɓi da yawa wanda muke nuna a mata fara daga kwayoyi na haɗiya kowane rana akwai allura na wata-wata ko na wata uku akwai wanda wani na'ura da za a sa a bakin ma'aifan mace akwai kuma har zuwa wanda ake ayyuka a ɗaure ma'aifa kuma a takaice mafi sauki kuma shine kamar kwaroron roba amma mace ba bata isa ta zaɓi ko ɗaya ba ba ta ma da yancin kanta na hatta ya zaɓi wani abu manya maza mata su san muhimmancin wannan hutun aihuwa din nan ma mace ma ɗan da ta haifa ko ɗan da ta haifa ma iyali ma al'umma kuma gaba ɗaya halin da ake ciki kuma yanzu gwamnatocin jihohi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula sun dukuba ka'in da na'in wajen faɗakar da al'umma ta hanyar ziyarar gidajen al'umma don faɗakar da su fa'idar tsarin iyali malam ibrahim yusuf na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ya yi ƙarin haske kan batun. Irin zamanin da muke ciki a yanzu ya zama wajibi ne ma al'ummar da muke ciki su karbi wannan ishu na tazaran iyali. Iyaye ya kamata su samar da yara ne da za su amfani duniya ba yaran da za su zo su fitini duniya ba. Duk lokacin da mata ta haifu ta huta shekara biyu zuwa uku zuwa biyar ya danganta da shawara tsakaninta da mai gidanta. Idan ta huta tana iya sake komawa ta yi wani ciki din aifuwa da arziki duk na Allah ne. Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. bambanci da Madalla a gaida Abdulhab Muhammad. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hello da wa muke magana da kaina kuma ake kiran Eh daga nan akin yale kala shanu akin yale nan Ibadan. Ok to muna jin ka. Eh. Menene ra'ayinka? Na na manu ga dan PDP daga nan kada akin yale. To muna jin ka. Eh wannan tsarin iyali wanda ake bayani a nan Najeriya mu gaskiya ya taba ma aiki a tsarin iyali ya taba ma addinin mu na musulunci. Akan haka yasa muna gaskiya a nan Najeriya. Eh. To menene ra'ayinka dangane da yawan al'umma ake magana a duniya gaba ɗaya ba wai iya ma Najeriya ba ai. Hello? Kana tare da mu? Hello, ina tare da ku. To wa muke da shi daga jihar Yobe? Yalawan ne suna na yalawan yana kira daga nan garin gasamuwa garamar hukumar jakusko ta jihar yobe to yalawan menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau to maudu'in mu na yau dai ina magana yalawan kana jin mu to ina gadi yau muna dan fuskantar tangardan na'ura ta wayar tarho um, yau dai a layin mu abu ɗaya yake to mun sami kira daga jihar kaduna wa muke da shi daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Mu wa alaikum salam wa rahmatullahi da wa muke magana malam barka da yammaci sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya yawa barka ka dai alhaji musa menene ra'ayinka so alhamdulillah idan muka ɗauki wannan rana ta yawan mutane na duniya baki daya babu shakka wannan abin alfahari ne kamar yadda na juma a ranar da aka aka ce china inda ɗaya zai kama hello? eh muna tare da kai mm. yawa kamar inda ɗaya zai kama hannun wani dan uwan shi kama hannun wani a yawan al'ummar su zan iya zagaye duniya da ka ko idan aka magana yawan jama'a ma su ai kaga su china ma za su fi kowa duk duniya yawan jama'a tun za su iya zagaye duniya da kama hannu da kama juna ga ga irin wannan abubuwan da ya kamata dai irin kamar inda fararu suka yi magana a kan shi kawo irin kamar family planning to ai wannan shawara ne ba za a matsa mutane dole ba mutum in yana da ra'ayi zai iya zuwa saboda ita kanta mata ta samu sauki kuma ta san huta idan ta samu lafiya to sai ta kara samu da karshe da muku fatan alkhairi Allah iya mana iyawarsa Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to mun gode Alhaji Musa Garu to hello da wa muke magana da kai na yake kiran mu kuma daga maiduguri alhaji usman ne wanda ana kiran shi da alhaji usman ɗaya don dozi to alhaji usman menene ra'ayinka ya wannan dawa kai aikuwa dai na allah ne kuma yawan jama'a allah ne mai bada abin da za a ci in allah da duk yawan jama'an da za a yi in sha allahu za a samu abin da za a ci kuma za a samu aikin da za a yi mm. Eh, ba wai lalle aiki sai na gwamnati wani aiki da kanka za ka yi aiki ko ta yaya za ka samu abin da za ka samu ka yi aiki ko kasuwa ka je ka sayar da tubatur ko a taruguwa ka in Allah ya yarda za ka samu abin da za ka ci kuma za ka samu abin da za ka biya makarantar yaranka ko Allah ya yarda Allah zai shigo abu ka asiri Allah ce baka Allah babu lafiya to mun gode um, Hello? Da kaina ake kiran mu ne. Eh, muna jin ka da kaina ake kiran. Na? Ayuba Ibrahim daga Zamfara su ke safe lokar gani. To Ayuba menene ra'ayinka? Ra'ayina ina ba da ra'ayi akan tsarin iyali da kuke magana. Da gaskiya ba a cewa a tilasta mutane dole sai an ji gida-gida a ce. Wanda yake da ra'ayi yana iya zuwa asibiti haka a bashi in ya ga dama ta da shi da iyali na a ta yi a yi mashi tsarin abu amma ba a cewa a tilasta mutum dole sai ya gada sai ya yi a na tsarin iyali. Hmm. Ni ra'ayi na ke. To ra'ayinka kenan to to mun gode malam ayuba daga jihar zamfara har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yau maudu'in mu na yau muna magana ne menene ra'ayinku game da karuwar yawan jama'a a duniya to gashi nan mun sami kira daga jihar kaduna wa muke da shi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wa alaikum salam wa muke magana da shi abubakar malam cikin kare karamar hukumar kubo jihar kaduna to malam abubakar menene ra'ayinka yauwa na ji mauri'in ku kamar yadda ake ta magana kan ainihin eh, tsarin iyali to gaskiya kamar muna a najeriya gaskiya mu kan zahiri idan ka ga irin wannan kowa idan ga wasu suna su ainihin ba da tazaran hutu amma wasu gaskiya za ga suna so suna so su nan sosai to kowa ya danganta da yanayin abin da ya za'ama kansa saboda haka ne ya kamata a ce a bar mutane kowa ya yi ra'ayinsa abin da ya dace yi shine mafi alkhairi a gare da fatan za ku ta lafiya abubakar malam cikin kare to mun gode abubakar daga jihar kaduna to yanzu kuma mun samu kira daga jihar niger wa muke da shi a niger kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka to gaskiya ni a ra'ayina game da ainihin karuwa al'umma to ko yanzu a hankali in zai auna duk inda aka ce maka jama'a sun fi taruwa ko ciniki da zaka za ka saura abun sayarwa ka mu samun ciniki don saboda haka ni ina mamakin masu cewa wai yawa yawa to shi saboda Allah mu Najeriya wani yawa ke gare mu da za a ce har mun yawa bayan an kagaro da talauci karfi da yaji a Najeriya nan tun arziki da bamu rufa shi ba duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan Najeriya muna da shi sai dai iya matsalar mu rashin jagoranci kawai shine matsalar mu Najeriya amma zancen wani yawa ma a Najeriya bai taso ba mu da rashin da adalci dai kawai na to mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchi Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Kaɗan ɗaga muryarka. kuna magana da yakubu mai bauchi ne daga karamar hukumar tora jihar bauchi to yakubu menene ra'ayinka wato gaskiya ne ra'ayin na magana cewa an yawa irin wannan ana duba abin ta bangare biyu ne mm. yau ta bangaren farko al'umma suna da kyau a sai an tara su to mun gode malam yakubu Mun gode karai da gaske to muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda mu ke cewa karfe 4 da minti 55 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. kasar algeria ta sami nasarar doke ivory coast da ci hudu da uku ta hanyar bugun penalty a wasan kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar masar wasan nasu dai ya karkare ne a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya lamarin da yasa aka yi bugun penalty a fafatawar wace ta yi zafin gaske Algeria advance to the semi-finals for the seventh time in their history. algeria din za ta fafata ne a wasan kusa da ta karshe ta gasar da najeriya wacce ajiya ita kuma ta yi galaba a kan kasar afirka ta kudu da ci biyu da ɗaya a ɗaya wasan kwata final na gasar na yau yanzu haka madagascar tana can tana fafatawa da kasar tunisia matashin dan wasan kungiyar kwallon kafar super eagles ta nigeria samuel chikwueze ya jaddada cewa kofarsa a buɗe take da ya koma wata kungiyar kwallon kafar kasar ingila bayan da yunkurin komawarsa arsenal ya kasa tabbata shekaru uku da suka gabata tauraron chikweze ya soma haskawa tun daga komawarsa kungiyar villarreal ta kasar spain a shekara ta 2016 shekara daya bayan lashe kofin duniya na matasa 'yan kasa da shekaru 17 tare da kungiyar golden eagles ta nigeria yanzu haka dan wasan na wakiltar nigeria a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a kasar masar inda a ma ya zura kwallon farko a wasan kwata final na gasar da nigeria ta doke kasar afirka ta kudu inda kuma ya kafa tarihin dan wasa mafi karancin shekaru da ya zura tauraron kwallo a gasar ta bana a kasar spain kuma kungiyar kwallon kafar barcelona ta sayi shahararren matashin dan wasan kasar ingila da ke kungiyar matasan west brom louis barry bayan da ya yi watsi da ta yin da kungiyar psg ta kasar faransa ta yi masa na fan miliyan biyu da dubu ɗari bakwai wata jaridar kasar spain ta ruwaito cewa tun da farko kungiyar ta psg ce ta yi tayin sayan dan wasan akan kuɗi fan miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ga mahaifinsa kuma tuni da dan wasan mai shekaru sha shida ya tafi har kasar ta faransa inda aka yi masa gwajin lafiya to amma kuma daga baya ya janye ya koma barcelona a fagen wasan tennis kuma za a yi karon battar karfe tsakanin manyan zakarun duniya biyu a bangaren mata a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta wimbledon ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar ingila tsohuwar mace ta farko a duniyar tennis simona halep za ta fafata ne da takwararta serena williams 'yar kasar amurka a wasan na karshe da za a buga a ranar asabar Halab ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta Wimbledon karon farko a tarihi bayan da ta doke Elena Svitolina da turmi biyu a jere a wasan kusa da na ƙarshen yayin da ita kuma Serena Williams ta yi galaba a kan Barbara Strikova. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A gaida Murtala kafin mi ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. Kasar Kamaru ta fara rarraba dubban awaki da tumaki ga mazaunan ƙauyukan da ke iyakar kasar da nigeria daga arewa, zummar hana matasa marasa aikin yi shiga kungiyar Boko Haram. Manufar shirin shine dabbobin za su samar da kudaden sawa aljihu da za su taimakawa dubban iyalai a kuma hana su shiga kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke musu alkawarin ayyukan yi. A wannan makon ne gwamnatin Kamaru ta fara amfani da wannan mataki na ba zato ba tsammani a matsayin makamin yaƙi yaƙi da 'yan Boko Haram. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwa da kwan mai Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnati ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar. To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.